23 ga watan Nuwamba na shekara 2016 aka buga sauran wasannin rukuni na cin kofin zakarun turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan rukunin inda kungiyoyi 16 suka keta raini a tsakanin su. ga yadda sakamakon wasan ya kasance kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta samu nasara kan psv da cibiyu da nema yayin da basekta suka tashi canjara uku da uku tsakanin su da benfica celtic ko sun sha kashi ne a hannun barcelona da cibiyu da babu a gidansu arsenal sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da psg napoli ta tashi babu su tsakaninsu da dynamo yayin da borussia mönchengladbach suka tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya da manchester city da Rasmus sun tashi babu ne ci tsakaninsu da Basel yayin da Rostov ta kashi a hannun baya Munich da ci uku da newa. Bayan kammala wasannin rukuni zagaye na biyar ga yadda jadawalin rukunin ya kama inda kowace kungiya take mataki a rukunin a psg tana jan ragaman da maki 11 yayin da arsenal take biye da ita da maki 11 ludan rak kuwa tana mataki na uku ne da maki biyu yayin da basel take mataki na hudu da maki biyu inda ya nuna ludan rack da basel sun fice daga cikin gasar sai dai akwai sauran wasa guda ɗaya tilo da za su buga a rukunin biyu kuwa napoli tana mataki na farko da maki takwas yayin da benfica take biye da ita poli tana mataki na farko da maki takwas Benfica tana mataki na biyu da ita ma da maki takwas Patexta tana mataki na uku da maki bakwai maki kuma tana mataki na kuɗi ne da maki biyu inda ita ma ta fice a cikin gasar. Barcelona take jan rukunin C inda take da maki sha biyu yayin da Manchester City take na mataki na biyu da maki takwas. Borussia Mönchengladbach tana mataki na uku da maki biyar yayin da Celtic take mataki na hudu ita ma ta daga cikin wannan gasa da maki biyu. a rukunin biyu kuwa atlantico madrid ne take jan ragamar da maki sha biyar yayin da bayamuni take mataki na biyu da maki tara rostov tana mataki na uku da maki hudu yayin da psv take mataki na uku da maki daya yayin da rostov da psv aka da su ga cikin wannan gasar a rukunin e kuwa tana jan rukunin da maki sha daya yayin da waya liverpool take biye da ita a mataki na biyu da maki bakwai tottenham tana mataki na uku da maki hudu yayin da csk na garin moscow tana mataki na uku da mataki na hudu da maki uku ita ma an da ita daga cikin wannan gasar da na nahiyar zakarin nahiyar turai a rukunin f borussia dortmund ne take jan rukunin take jan ragaman rukunin Borussia Dortmund tana jan ragamar rukunin da maki sha uku Real Madrid na kasar Spain tana biye da ita a mataki na biyu da maki sha a yayin da Sporting Lisbon take mataki na uku da maki uku Ligia wa tana mataki na hudu da maki daya inda Sporting Lisbon da Ligia aka da su daga gasan zakarun nahiyar Turai a bana. Leicester City take jan ragamar rukunin G inda take da maki sha uku Porto tana da maki takwas hangin tana da maki shida yayin da Club Braga ba ta da maki inda ita ma ta fice ga wannan wasanni. A rukunin head kuwa Juventus ke jan wannan rukuni da maki sha daya yayin da Sabila take biye da ita a mataki na biyu da maki goma leon tana mataki na uku da maki hudu Dinamo Zagreb kuma tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba inda ita ma aka fice ita ana sa ran ranar shida ga shida ga watan Disamba da bakwai ga watan Disamba za a ƙarasa sauran wasanni guda ɗaya tilo da ya rage huta lafiya.